Kalangu, Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu ya suma gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalle habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa an ɗage shari'ar al'amarin fitocin jarirai da ya kamata a yi yau a kotun ɗaukar ƙara ta Yamai. a cikin tsarin shagulgulan ranar tara ga watan februari ɗalibai sun ba da jini yau a cibiyar kula da ba da jini yayin da bangare ɗai ɗaliban CAG Lusugungu a nan yamai suka fafata da jami'an 'yan sanda. Agadez kotu ta soma zaman ta na gudanar da shari'a kan manyan laifuka. Shirin musamman na yau ya mai da hankali ne kan ranar wato rediyo ta duniya. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, a yau aka ɗage shari'ar batun fatocin jarirai har zuwa 18 ga watan Maris mai zuwa. Loyin da ke kare mutanen da abin ya shafa ne suka buƙaci a ɗage shari'ar ya kuma shafi mayan 'yan siyasa kamar madugun adawa Hamma Ahmadu. A yau dai ne aka yi niyyar gudanar da shari'ar a kotun ɗaukar ƙara ta nan mai Maitar Kadiri Ali ɗaya daga cikin loyin da ke kare waɗanda ake zargi ya yi ƙarin haske. Mun tsaye da cewa ba za mu iya cewa komi ba muddin magana take gaban alkalin ƙasa shine da cikakken 'yanci na kariya don haka mu muna shirye kuma muna tantaunawa akan wannan zance kuma muna ga shirya sabon dose babu wani abin da zai zo da ba san da shi ba akan wannan al'amari saboda haka muke tsammanin ko zai aika wani dose ba mamaki kan wasu batutuwa da ba mu ida zanta tsarawa ba don akwai wani bangare na shari'a da ya kamata ya yi aiki cikin hujja. Kamar yadda suka bayyana a makon da ya gabata magoya bayan kungiyar ɗalibai ta ƙasa USN sun je cibiyar bada jini ta nan yamai yau da safe inda suka bada jinin. Wannan shirin dai na cikin shagula cikon shekaru 27 da mutuwar abokanninsu a ranar tara ga watan Fabrairu na 1990. A yau ɗaliban makarantar Lasu gungu a nan Yamai sun ta da jiyoyin wuya yayin da suka nuna wato turjiya ga jama'an 'yan sanda lokacin da suka je kamun wasu ɗalibai da ake zargi da shan mugunyar kwaya jama'an 'yan sandar sun yi amfani da wato hayaƙi mai sa hawaye domin tarwatsa ɗaliban. Ga cikakken bayani a wannan rahoto da ke Muhammadu ya haɗa muna. Wani duka zance dai ne da ake gayi cewa 'yan makaranta na shan kwayoyi a cikin makarantar, don haka hukumomin makarantar suka buɗe bincike a kan batun. Darakatan makarantar ta sai Ejiye Losogungu Abdulkarim Tinni da ƙarin bayani. Mun saka kwamitin 'yan makaranta cikin binciken saboda su suka san juna domin ƙididdige masu miyagun halaye, don haka yau da safe aka riski wasu daga cikinsu suna zuƙar taba. Wannan yasa muka yi aiki da matsayin mu muka kira 'yan sanda suka aiko mota suka tashi da biyu daga cikin hudu su kuma biyu suka gudu. Euh, a bangaren 'yan makaranta suka ce ba daidai ba ne a ce 'yan sanda na shiga cikin makaranta hakan ya samu ka rinka su da duwatsu. Abdullahi Ahmadu shine sakataren kungiyar 'yan makarantar na CAJ Losogungu. Ba mu taɓa sanin 'yan sanda a cikin makaranta ba, babu wani bayani kwatsam sai daraktan makarantar ya ce muna ya kira 'yan sanda kuma ba wani bayani na kawo su bangaren hukumomin makarantar saboda haka ba za mu taɓa yarda da wannan ba dole ne kuma mu kare 'yancinmu don haka za mu aiki da dokokinmu na makaranta mu kare 'yan uwarmu ɗalibai sakamakon tashin tashin dai babu wanda ya ji ciwo a bangaren polisai sai dai bangaren 'yan makarantar da aka jefa masu yaƙi mai sa hawaye kuma kowa ya koma gidansu a cewar shugaban makarantar. A jiya ministan matasa da wasannin motsa jiki kasu mamman Maktar ya jagoranci bikin girka kwamitin da ke kula da tanada wani asusun wato domin ayyukan ci gaban matasa. Shugaban majalisar shawara ta matasan Nijar Aliyu Umaru kuma mamba a kwamitin ya bayyana cewa an ɗauki dukkan matakan da suka dace domin tattara kuɗaɗen da kuma yin amfani da su. Kun san da matasa na da fasahohi iri-iri sai dai kash ana fuskantar matsalar rashin isassun kayayyakin aikin gudanar da ayyukan don haka akai nazarin duba hanyoyi ci gaban ayyukan matasa domin ba da damar girka kamfanoni da kuma horar da matasa. A matsayinmu na wakilan matasa mun yaba da wannan tsari da haka muke fatan sauran masu ba da tallafi ga ayyukan ƙasa su masu kawo goyon baya ga wannan aiki. Haka zalika Afirka bai kamata ba a ce ƙasa kamar Nijar har sai wasu daga cikin kuɗaɗen da ƙungiyoyi masu hannu da shi ke saka cikin ayyuka ana komawa da su ganin cewa aiki bai kai gare su ba. Don haka yanzu muke son kwamitin kula da ayyuka ya yi tunani akan abin da ke shiga da fice na kuɗaɗen sauran ragowar kuɗaɗen a saka su cikin ayyukan ƙungiyoyin matasa a yi gaugawar aiki musamman don bunƙasa ci gaban harakokin matasa. Ma'aikatar Sima mai ba da labarin farashin kayayyakin abinci a kasuwannin Nishar ta fitar da rahotonta na makon farko na watan Fabrairu da muke ciki. Rahoton ya bayyana cewa farashin abinci dangin dawa, masara da hatsi ya karu, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Kemu amadu. Yanzu haka farashin dawa ya karu a cikin kasuwanni da kashi hudu cikin ɗari na masara da kashi uku cikin ɗari sannan na hatsi shi kuma da kashi ɗaya cikin ɗari a cewar ma'aikatar ba da labarai akan farashin kayayyakin abinci a cikin kasuwanni sima. Wannan ƙarin ya samo asali ne kasancewar ba a shigar da isasshen abinci a cikin kasuwanni. A dukkan faɗin ƙasa farashin da ya yi ƙasa kwarai na sako mai nauyin kilo ɗari shine hatsi da masara inda a gaya da ke yankin jihar jihar Doso yake a jikka goma sha biyar na sefa sai kuma farashin dawa ya ɗaga sama inda yake jikka goma sha hudu da dala tamanin na sefa a cikin garin Difa. A jihar Agadez an gano can ne farashin kayan abinci ya yi sama sosai inda hatsi yake jikka ashirin da takwas, masara jikka ashirin da bakwai, dawa jikka ashirin da biyar. Sai kuma ɓangaren shinkafa da ake shigowa da ita lissafi ya bada cewa a sati da ya gabata sako mai nauyin kilo hamsin ana samun samun shi ne a jikka goma sha tara da ɗari da tamanin na sefa, saɓanin jikka ashirin da yake a can bayan. A safiyar yau ce kotu a agadar ta soma zaman taron ta na gudanar da shari'ar mayan laifuka karon farko a wannan shekara ta dubu da goma sha bakwai. Zaman taron zai ɗauki tsawon kwanaki biyar inda kuma za a gudanar da shari'a kan batutuwa guda goma da suka shafi mutane goma sha takwas. Babban alkali na Agadez Ahmadu Musa Zaki ya fayyace batutuwan shari'ar a hirar shi da wakilinmu Musa Maman. cette cour d'assises qui vient Wannan shari'a da ta soma yau aikinta shi ne za ta duba ƙararrakin da aka kawo gabanta su ne aikin da za ta yi lamarin da ya shafi mutum goma sha takwas akwai ƙararraki biyar cikinsu na yi mata fyaɗe ne da abin da ya kamanci hakan. Muna da waɗanda suka shafi kisa kuma akwai miyagun sace-sace su ne shari'o'in da kotun za ta dubawa waɗanda aka fara yau za a kuma kawo ƙarshen su ranar Juma'a in Allah ya yarda. yarda ina sake maimaita muku shari'a biyu na kisan kai biyar na fyaɗe sannan biyu na bugun kawo yuka sannan kuma sai sace-sace saboda haka ne muke nan ga tattaunawa da dukkan masu ruwa da tsaki da ya shafi wannan shari'a. Euh, Karkar Hamdullahi da ke cikin Departama ɗin Kwalo ta samu sabon sarkin makiyaya na Fulani da ake kira Rugga, sunan shi Hassan Murindi mai lakanin suna Bagai. A ne aka yi bikin naɗin sarautarsa a yayin wani babban biki da ya haɗa wato sarakunan gargajiya da makiyayan Fulani na wannan yanki. To yanzu kuma sai a dakace mu. Sauraron shirye-shirye Istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. kafin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa Studio Kalangu zai tallace ranar duniya ta rediyo. Ku kasance tare da Alasan Kuzi da Maryama Jallo a ranar Litinin mai zuwa daidai karfe shida da minti biyar na marece. Tare da ku kuma kai tsaye za mu maganta akan fatan ku da sa hannunku a cikin shirye-shiryen rediyon ku wanda kuka fi kauna. Domin shiga a cikin wannan shiri sai ku aiko bayananku ko tambayoyinku ku kan waɗannan lambobi. tara ashirin da takwas ashirin da biyar tamanin da shida ko kuma tamanin tasa'in talatin da takwas saba'in da takwas wani rediyo mu ne wannan rediyo ku ne karfe biyar da minti talatin da tara yanzu kuma sai shirin namu na musamman Yau sha uku ga watan Fabrairu na 2017 ƙasar Nijar na tunawa da ranar eh, rediyo ta duniya. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ilimi, kimiyya da kuma al'adu ce wato UNESCO ta ƙirƙiro wannan rana domin nuna muhimmancin radiyo a cikin rayuwar al'ummomi. Kembu Amadu na ɗauke da sauran bayani a cikin wannan rahoto. Radio shi ne taken bikin ranar radiyoyi ta duniya karo na shidda yayin da ake wayar da kan al'umma ta hanyar shirye-shiryen radiyoyi. A cikin matalautan ƙasashe kamar namu, mahimmancin radiyo ba a nan ga gwada shi. A cewar ma'ajin kuɗi na ƙungiyar radiyoyin karkara a Alasan Kobo, ƙasar Nijar yanzu haka tana kunshe da radiyoyin karkara 179 a dukkan faɗin ƙasar. Ga dai ƙarin bayani. Radio, wani abu ne mai mahimmanci wanda ke magana a kan rayuwar mutanen karkara. Yau in aka ce muna ranar goma sha uku ga watan Fevriye ranar sallah ta radiyoyi mu ya shafe mu dole ne mu taɓa akan wannan don haka mu muna wayar da kan al'umma ne misali ɓangaren kiwon lahiya ilimi da duk abun da ya shafi ci gaban rayuwar jama'a kana muna nan ga duba hanyoyin girka wani kwami gwamnati da zai aiki a cikin kowane yanki na karkara saboda al'ummar karkara na sauraren mu nan da 'yan kwanaki za mu girka wani kwamiti da zai shirya wani babban taro mai suna rayuwa albarkacin wannan sallah reshen kungiyar 'yan jarida ya shirya wani shiri akan zaman lahiya ta hanyar shirye-shiryen radiyoyi saboda al'umman yankin karkara filinge da ke cikin jihar tillaberi uwar gida balkisa ahmed sidi ita ce sakatariyar reshen 'yan jarida. Dangance da sauraron bukatun jama'a da kuma halartar su, radio shine ke ɗago dukkan bukatun al'umma karkara. Wannan shi ya kawo studio Kalangu za ta gabatar muku da wani shiri mai suna kuke da magana. Yanzu ba da jimawa ba. mara a gaida ke mu dauke da wannan rahoto a cikin shirin namu na musamman wannan da ne muka karshen labarin da halashen Hausa na Maricen yau. zan barku da Musa Hassan ya kawo muku labarai da harshen zabarmanci bayan haka za ku tarbi wato Maryama Gello da da labarai da harshen koko na fisa da harshen faransanci can baya kuma akwai wato shirin namu na muhawarar studio kalangu wato forum da studio kalangu na kowane marice bayan labarun harshen faransanci ana muke fatan a huta lafiya. Studio Kalangu zai tallace ranar duniya ta rediyo. Ku kasance tare da Alasan Kuzi da Maryama Jallo a ranar Litinin mai zuwa daidai karfe shida da minti goma sha biyar na marece. Tare da ku kuma kai tsaye za mu maganta a kan fatan ku da sa hannunku a cikin shirye-shiryen rediyon ku wanda kuka fi kauna. Domin shiga a cikin wannan shiri sai ku aiko bayananku ko tambayoyinku kan waɗannan lambobi. 89 28 da 86 ko kuma tamanin. tasa'in talatin da Wannan rediyo mu ne, wannan rediyo ku ne. Studio Kalangu. shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. Kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugaba. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. akan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. Akan lamba 107 gajeren zango. A Arlita. Daga da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri. Tare da Rediyo Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. Akan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka. A kan lamba tasa'in da biyar da biyar gajeren zango. Adifa tare da rediyo amfani. A kan lamba ɗari gajeren zango. Galangu.